A cewar jam'iyyar ta APC binciken da ta gudanar ya nuna cewa lamarin na uzurawa ma'aikatan gwamnati da ake zargin sun goyi bayan jam'iyyar ta APC a zaben da ya gabata ya fi kamari a wasu manyan ma'aikatan gwamnati da kuma kananan hukumomi inda ya zarce har ya zuwa 'yan kasuwa da daidaikun jama'a ta hanyoyi daban-daban. isa sadiq a da shine shugaban jam'iyyar apc mai adawa a jihar ta sokoto ya kuma yi jawabi ga wani taron manema labarai domin kokawa a kan lamarin cin zarafin ya hada da rike musu albashi sake musu wuraren aiki da nufin kuntatawa da kuma cire ma'aikata daga gurabun da suke ba tare da basu wani aiki ba abubuwan sun kai har inda aka hana talakawa ɗiban ruwa wuraren riyojin waɗanda aka gina da kuɗaɗen al'umma an hana 'yan kasuwa su baje haja a kasuwan ne. an kwaci shaguna ba don laifi ba ba don rashin biyan kuɗin haraji ba an fitar da shugabannin ƙungiyoyi da masu sana'o'i ba tare da bin ka'ida ba amma ranka dai suna ganin cewa ku kanku idan watakila ku ne kuka ce wannan zaben za ku aikata irin wannan ai mu ba ma'aikata ba mahaukata bane ai yau kusan wata shida da mutanen da Aminu Waziri ya bar jam'iyyar apc ya koma jam'iyyar pdp akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda suke daraktoci ne a gwamnatin tarayya shi na tare da su kuma mun san su ba mu taɓa zuwa muka ce a cire su ba kuma sun su zo har amfani sun yi an yi da su a lokacin zaɓe kuma a tambaya aji ina ne muka je muka kai karin su ana ganin cewa kamar wasu daga cikin ma'aikatan da aka wannan lamarin ya rutsa da su kamar sun jefa kansu dumu-dumu a cikin siyasa baka ganin wannan watakila ya saba wa doka ko ya saba wa ka'idar aikin gwamnati to in haka ne sai ya zan duye bi kowa to su in haka ne in ma dai za a yi duk sai a kuntata ma kowa kowa ya siyasa kenan to sai dai bangaren gwamnatin jihar ya musanta akasarin zarge-zargen duk da yake a ta bakin wani tsohon dan majalisar dokoki kuma mashawarci na musamman ga gwamna bello malami tambol aikin gwamnati yana iya kai mutum a ko ina. yadda ake bayani ba haka abin yake ba duk wanda ya san gwamnati ta ci zaɓe dole ne akwai waɗanda za a canza wurin aiki akwai waɗanda za ka kawo kusa gare ka waɗanda su ne za su taimaka maka amintattunka wanda yake in ka duba farko akwai waɗanda ma ba su ma yi ba amma dai gwamnati ya tsaye cewa ba a taɓa kowa amma dai na san cewa dole ne a doka ta aikin gwamnati a ɗoki wancan a kai wancan wani wuri a ɗoki wancan a kai wancan wani wuri wannan ba gwamnati sai aka yi ba abu ne wanda ya taho da tsarin doka ta aiki akwai waɗanda a riƙe da manyan ofisoshi waɗanda yake ba ba jam'iyyar PDP sun kai ba amma mai girma gwamna ya samu su ido suna nan suna aikin su tare da shi kuma yana sauraren su kuma suna mu'amala ta aiki tare yan makonni kalilan bayan da hukumar zabe ta ayyana gwamna Aminu Waziri tambuwar na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Sokoto a wa'adin mulki na biyu takardu sun soma yawo na canje-canjen wuraren aiki ga wasu ma'aikatan gwamnati lamarin da ya zama babban abin tattaunawa a kowane majalisi a jihar inda kuma al'umma ke bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan badakala murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria